اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاهدو bakwai بقوي rajab. daga hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin dauku. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya yi mana muwafaka ta duniya da lahira domin sarkin sunayensa. Za mu tashi shafi na uku, sharkul usuli talafati kenan. A sharhin wa'annan tushe guda uku. Sharhu fadilati Sheikh muhammad bin hassan wanda wannan bawan allah sananne ne a wurin mu. ina jin shi gabatar da maza kaddamta da dinin lahi kuma mun dan tsakuri abin da muka tsakura kuma muna tsakura a cikin wannan littafi har gobe mabugar da ta buga fayyazul littijarati wat tawzi'i ita ce maktabar nan abinda za mu bari kenan kawai kai tsaye sai mu shiga shimfiɗan malamin shafi na biyar kenan tamhidun الحمد لله لم يتخذ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير wannan mukaddima yace godiya ta tabbata ga Allah Allah nan da bai riki wani da ba balle mata wa lam yakul lahu wa sharikum mulkinsa وما كان معه من إله وما min ilahin kana ma'ahu كان babu wani abun bautawa da ya kasance tare da Allah Ta baraka wa ta'ala allazi la ilaha illa huwa shine wanda ba abun bautawan hakika sai shi fala khaliqa ghayrahu ba wani mai halitta sai fa Allah wala rabba siwa ba wani mai mulki sai shi المستحق لجميع أنواع العبادة wanda ya cancanci gaba ɗaya sassan bauta walidha qada saboda wannan ne yayi hukunci Allah na abuda illa iyahu kan mu bauta shi kadai zalika bi anna Allah huwa al wannan saboda Allah ta'ala shine kaɗai gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi abunda suke bautawa wanda ba Allah ba tabbas wal batilu shine kabe karya wa anna Allah huwal aliyyu Allah shine daukakakke ba wani sama da shi al-kabiru Allah mai girma aya tana nan a suratul hajj ta 62 wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بعثه الله جل وعلا وأهل الأرض أحوج للرسالة من غيث السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصح للأمة حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى كل من سار على دربهم وكتفى أثرهم إلى يوم الدين na tabbatar ba wani abin bautawan gaskiya sai Allah Allah tabaraka wa ta'ala shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a gare shi na tabbatar annabin mu annabi Muhammad bawa ne na Allah jakadansa ne zaɓaɓɓen Allah ne annabi soyayyen Allah ta baraka wa ta'ala na ɗaya Allah ta baraka wa ta'ala ya aiko annabi Muhammadu wa ahalar ardi ahwaja lir risala a daidai lokacin da mutanen duniya suna da bukatan saƙon Allah min gaiti sama'i sama dai da suke bukatan ruwan sama don in an rasa ruwan sama ba abin da zai auku iyaka a mutu amma in an rasa sako daga sama wuta za a an yi asarar rayuwa mai tsawo wa min nuri shamsi suna da bukatan saƙon Allah sama da yadda suke da bukatan hasken rana walhawa suna da bukatan saƙo daga Allah sama da yadda suke da bukatan iskar shakawa a wannan lokaci aka aiko annabi Muhammadu daidai da mutane suna da tsananin bukatar shi Fakama bi tabligi risala ya kuma tsaya tsayin daka wajen kisar da manzancin nan wa ada'il amana da sauke amanan da Allah ta'ala ya ɗauro masa wa nusfi lil umma ya tsaya ya tsamo al'umma da tsamowa ga al'umma daga halakan bautan wani Allah hatta ya yaqin har ya yaqini ya zo masa wata mutuwa ta same shi akan haka Allahumma salli wa sallim wa barik Allah ka daɗa tsira Allah ka ƙara kuɓutarwa Allah ka ƙara albarka akan wannan annabi da alayensa wato mabiyansa da suka tsaya suka taimake shi kuma suke taimakonsa wa ashabihi da sahabbansa at-tayyibi na tsarkaka at-tahiri da masu tsarki wa ala kulli man sara ala darbihim kuma Allah ka ƙara wannan kyauta akan duk wanda ya ci gaba da tafiya akan hanyar su hanyar wa'annan sahabbai wanda annabi ya ɗora su a kai wa fara atharahum ibi sawunsu, ila yau yawmiddin har zuwa ranar da za a yi kai ya saka kowa da wanda yi amma ba'du ba da ma abun da i gabata na yabon Allah da girmama shi da tabbatar da wulaya a gare shi da ainihin roƙa manzon Allah ƙarin daraja da al'ummansa amma min azimmatin tamurru biha al'ummatu illa wa nasdadu yaqinan bihajatina ila at-tauhidi بصفائه وشموله بل ولا تزيدنا برق الدماء وأقوام الأشلاء إلا إصرارا على أن الخطوة العملية الأولى على طريق النصر والعزة والكرامة والتمكين هي تحقيق التوحيد فما من أذمة أي باب ونمتذي وتتعقراوا تمر بنا ذات بيوتك ممو الأمة النبي محمد illa wanar dadu ya kenan face muna ƙara sakankancewa muna daɗa gamsuwa bi hajatina da tsananin bukatuwanmu ila tauhidi zuwa ga kaɗaita Allah wajen aikata-aikata aikacensa kaɗaituwar Allah wajen sunayensa kaɗaituwar Allah wajen siffofinsa kaɗaituwar Allah kafin nan wajen bautansa. ila bukatu na da bukatan kadaito Allah tauhidi bi shifaihi wa shumulihi da tatuwansa sa, da kuma haɗowan tauhidin nan ko ina e ka duba bismillah za ka ɗauka sai ga gaba ki dan ka ɗauki bismillah ka ma kimso ka zauna da bismillah ka tashi da sunan Allah ka yi bacci da sunan Allah ka farka da sunan Allah ka yi tafiya da sunan Allah ka zauna da sunan Allah ka shiga gida da sunan Allah ka fitar da sunan Allah bayi da sunan Allah fitowa da sunan Allah faraki da sunan Allah ainihin bacce koshi da sunan Allah ainihin abba dai ga sunan la tu'addu la tuhsa komai da suna wannan yake nuna maka rayuwar mu gaba ɗaya muna so mu kasance wajibin zamo daga Allah zuwa ga Allah don Allah saboda Allah haka na al'amuran za su kasance bacci haka an mafarki in za mu yi ya kamata mu yi mafarkin addinin Allah kada mai farkin wani abin da shafi na duniyan nan bal wala taziduna ziduna dima tafkin jinai ne yan uwanmu wa aqwamul ashmla'i da tarin gababuwan yan uwanmu da aka kashe aka daddaga bai kara mana illa israran face mu ƙara riko da wannan kalma ba abin zai tsorata mu ba abin da zai firgita mu mu ƙara da ce. ala annal khutwatul amaliya tsarin aiki al'ula na farko abin da za mu fara da shi ko mu ce na bahaushe abin da za mu karya da shi ala tsariƙin nasari ta hanyar nasara wal izza wal karama kini da kama kafa iya ta haƙiƙu tauhidi tabbatar da tauhidi ba abin da za mu ci nasara da shi sai mun tabbatar da kaɗaiton Allah masu tunani za a haɗu da 'yan bidi'a da 'yan kaza 'yan tatsuniya 'yan holo ko 'yan surutu a haɗu tukuna sana za ka za ba za a taɓa haɗuwa ba gaskiyar magana sai mun kaɗe ta Allah mun kaɗe ta din Allah inda duk muka kama Allah ta baraka wa ta'ala tabbas muna da cikakken sare Allah zai sauka da nasara a tafiyar mu ko da mu ba mu ganta ba to tafiyar mu za ta yi nasara don haka nan tauhidi shine farko tauhidi shine ƙarshe duk ma wani mai karantarwa duk ma wani mai makaranta to lalle ya tabbatar da ya saka tauhidi ne farko tauhidi ƙarshe ko luga yau zaka koyar to ya kamata misalan ka su kasance da sunayen Allah ne da ainihin kaɗaituwar Allah ne abin yadda abin zai kama bakunan jama'a ya shiga cikin zukatanmu kaɗaita Allah ya zame mana daman wa lahaman min Allah ila Allah fillahi billahi lillahi samitu fal islamu aqidatu musulunci fa shine aqida eh musulunci shine aqida in an ce maka aqida aqida shine ainihin kaɗaita Allah tabaraka wa ta'a kudure ainihin kudurewan gaibi ka kudure da sanin abin da yake boye abin da ke boye ka ɗauko tun daga rukunan musulunci eh abin rukunci cika cikan imani imani da Allah da mala'iku littafai annabawa ranan ƙarshe addara alkhai wannan shi ne ake ce masa aƙida tambasiko Wani musulunci aƙida ce wacce za ta bulo eh, min eh, tambasiku shari'atun minha wanda shari'a za ta bulo daga gare ta ta tuttulo ta yi waje ta akida don duk tarbiyya da ta taso in babu akida wannan sauke burutsu ne je kana ka ne har bujille kucille ne tunazzamu hadhihi shari'a kulla shari'a kulla haya kuma wannan shari'a ita ce za ta tsara mana tunda shari'a ta bulbulo daga aƙida idan tushe ya yi kyau kaga a tsiro sai ya tashi shi mai kyau in tushe ya zauna sai woye suka shiga kafa kaga ba abin da ya rige sai a samu tsiro mai kyau wannan tsiro shine tunazzimu hadhihi shari'a wannan shari'a za ta tsara mana kulla shu'unil haya dukkan wani harka na rayuwa duniyanmu ne ko lahiran mu wala ya kabalu lahu ta'ala min qawmin shari'atahum illa idza sahat aqidatuhum oyo inda ta najeriya ne sai ka tira raddi yayi kuma ba da kowa ke ba ma bai zo najeriya ba bai ma san abun da ka kula a najeriya ba inda shari'a ce da la ya kabalu lahu ta'ala min qawmin allah baya karba baya karba daga mutane wata wai shari'a ta su duk inda aka zauna aka shirya aka gama dubarbarun dubaruna illa idza sahat aqidatu sai aqidatu ta kyau ai shikenan saboda haka nan wannan shine abun ni wannan shine abun da ya kamata kowa kawai ku da ransa inda kuna magana za ku kafa shari'a za ku kafa musulunci farko tushen aƙida ku yi kyau idan aƙida ta yi kyau kuka haɗa kan aƙida ba sauri ake ba ko yaushe za a kai ainihin wannan shari'a ba ta kawo ba a je a haka da dai a kafa abin da zai kasance matsalar matsaloli don haka nan wannan ibara tana da kyau irin ta ake sawa alama la yaqbalu Allah ta'ala min qawmin shari'atahum illa idza sahhat aqidatuhum bal wala sa'adata dunya fil afid wala sa'a wala sa'adata fid dunya wala al awal ah, akhira illa bi tahqiq at tauhidi babu sa'adatu al bashariya da kai magana din nan babu rabauta a duniya babu rabauta a lahira illa bi tahqiq at tauhidi sai an tabbatar da tauhidi tunda kun ga fassara muke ba mu muka rubuta ba kaga na kira ce a siga korewa kawo mu kamar yadda aka ce la ilaha ko babu wani abun bautawa to kazalika wala sa'adata haqiqatu sa'ada fi dunya wal akhirah illa bi tahqiqat tauhidi saboda kana idan fa babu tauhidi Dumma abun da ake ana wasa ne ka tabbatar da dole ka san Allah dole ka san manzon Allah dole ka san ainihin kashe-kashen wa'in abubuwa lakin na tauhida laisa kalimatan turaddidu hal alsinatu hasab tauhidi ba bai da muke surutu yanzu ba ba wai tauhidi da tauhidin nan kafa mai tabbar laisa kalimatan ba wai kalma ce ba turaddidu hal alsinatu da harafa za su dinga maimaita ta Fa hasab ta wuce ka da wannan maimaitawa amma da ƙarin lori Kalla كلا kalla alfu kalla. كلا ولكنه قول باللسان magana ne da za a furta a harshe Wata tasdiqun bil janani da gaskatawan zuciya wa amalun bil jawarihi wal arkan da yin aiki daga babuwa. in wa'annan suka haɗu aqida ta haɗu in babu wannan to duk ma abin da ke ba wannan ba an da maganganun maganuna na'am gaskiya ne jama'a at-tauhidu aslu dini wa asasuhu wa ra'su amrihi to dai tauhidi shine fa tushen addini sai woyin foundation addini wa asasuhu shine afardin wa ra'su amri shine jagoran wa jami'u arkani din wa jami'u arkani dini mutafarri'atun anhu ai gaba ɗayan rukunan addini to raya sane daga wannan tauhidi mutasha'ibatun minhu sun tsira ne sun rarresa sun ne sun kakkafu ne daga tauhidi mukammilatun lahu masu kammalar da tauhidi ne wala yumkinu abadan sai ayyi marhalatin min marahilil bina an nataruka أو نتخلى عن التوحيد إلى غيره من أركان الدين فضلا عن فروعه ولا يمكن أبدا وفد أي في أي مرحلة أكون إلى متاكي متاكي فاراوة متاكي كفاوة متاكي نطاوة من مراحل البناء دقى مرحلة لنا جيني nan kamar ina ishara mutanen da suke cewa a haɗu kawai da gwalolo da rafi da masai da tafki rafi da teku a haɗa a kwaɓe a gaba a raba a tafi wannan ana ɓata lokaci ba zai yi wa tun da farko ne martaba kaza da a gyale komai dole mu musulmai akan gaskiya muke tafiya bai kamata mu yaudare wani mutum mu faga a kaidan mu inda za mu mu abin da muke so za mu in yayi ma zo mu je in bai ma baje ka ka. wala yumkinu abadan fi ayi marhala min al marahili min marahil al bina an taruka mu kyale a gida a yanzu ba magana a gida ake ba duk daya ake aw natakhalla an tauhidi ko mu yakice tauhidi mu kyale shi ila ghairihi min أركان الدين دقركم نان الدين فضلا عن فروعه بل لن تناكم لساسا لأن التوحيد لا ينتقل منه أبدا إلى غيره بل ينتقل معه دوما إلى غيره إلى غيره لأن التوحيد دون دي توحيدي كأيت الله تعالى لا ينتقل أبدا منه ila ba a tashi da ɗai daga tauhidi ila ghairihi zuwa wani tauhidi ba za ta yanzu mun gama tauhidi yanzu mun koma haɗa kai sai dai daga haɗa kai mun koma tauhidi kaɗai ta Allah bal yuntaqalu dauman ma'ahu ana tashi ne tare da shi ila gairi zuwa ga sa fa min muqtadiyati tauhidi daga cikin abubuwan da tauhidi ke nema a tabbatar albara'atu tammatu min kulli ma'budin siwa Allah jalla jalaluhu jalla قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم فالنفي فقط ليس توحيدا وكذلك الإثبات فقط ليس توحيدا بل التوحيد متضمن للنفي والإثبات معا لا إله إلا الله لأن التوحيد na min muqtadiyat tauhid daga cikin abubuwan da tauhidi ke bukata albara'atu tamma yake cewa cikakkiyar yake cewa min kulli ma'budin siwa Allah daga duk wani abun bauta wanda ba Allah ba wannan yasa da kalma ake shiga musulunci wata ta zo za ta shiga addinin musulunci sai a ce mana to yanzu addinin musulunci dai yana ginshiƙa ne guda biyu korewa da tabbatarwa ne za ki kore gaba ɗaya abubuwan bautawa wanda dai ba Allah ba ne ba shi ne korewa za ki tabbatar da abin bautatawa za ki tabbatar da Allah ne kaɗai abin bautatawa waɗannan su ne ginshiƙan tauhidi guda biyu bayan nan sai sharuɗa sharuɗan wa'annan suna da sharuɗan cikansu kafin wannan ya tabbata ba za ka iya haka ba sai kafan Allah sai ka tabbatar da sharuɗa guda bakwai ilmun yaqinun wa ikhlasu sidqun qabulun wa inqiyadu ma'al mahabba wa'annan ka biyo su a haka wa'annan suka tabbata to ka cika sharuɗa a yanzu na bukata ko kana bukata za ka je bangare na biyu Muhammadu Rasulullah to wannan Muhammadu Rasulullah yana da shi ma rukunai guda biyu annabi Muhammadu ba ne ba Allah ne ba ba bautar shi muke ba annabi Muhammadu manzan Allah ne ya wuce a ranar shi ba yadda za a ce a ce na fara ko a shiga aljanna sai ta bayan shi shi ma ina da sharuɗa guda hudu wa'annan sharuɗa guda hudu a takaicin da ake takaicewa to yanzu Ah, kaji waɗannan tushe ginshiƙai guda biyu to sai sharuɗa guda hudu na annabi Muhammad za ka gaskata shi cikin duk abin da faɗa maka ko ba da labari kuma mutum ya shirya zai bar duk abin da ya hana kuma a shirye ike zai aikata duk abin da ya shi. na hudunsu bai gudanar da komai sai yadda Allah ya tsara to idan ka gamsu da wa'annan kai biyu a nan biyu a nan ka gamsu da wa'incan sharuɗa bakwai a nan hudu a nan ka yadda ta zo za ka aiwatar sai dai in kuskure ya same ka ko ya same ki to shi kenan in an faɗakar da kai za ka dawo sai ce to shirya in tun da ka da ka dawo ne amma sai ka yi alkawarin za ka cika da larabci wanda shi ne ka ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah wa'annan ne za su taru su kafa musulunci wa'annan su za su taru su kafa musulunci na kamin kulle mabudin shi wallahi jalla wa'ala qala ta'ala wannan batu a ayance yake Allah ya ce man yakfur bit taguti wa yu'min billahi duk mutumin da ya kafirce wa duk wani abun bauta wanda ba Allah ba ya tabbatar da abun bauta wa Allah kaga yayi nafayu yayi isbatu wannan sakadistan saka bil urwatil wuska wannan ne ya riko da igiya amintanna wannan ce ta yi riko da igiya amintatta lan fi laha. wanda wannan igiya ba katsewa gare ta au mu ce babu yankewa gare ta ainihin wallahu sami'un kuma Allah mai yana jin wanda ya furta wannan kalma yake rai alimun Allah ya san wanda yake cika wannan kalma al-baqara aya ta ɗari biyu da hamsin da shida don haka ka ake na abin da tauhidi ke bukata bara a cikakka da wula a tabbatatta fannafayu faƙan, wai ka kore abubuwan bautawa kaɗai laisa tauhidan wannan shi ne gurguzu gurguzu kenan ba abun bautatawa kawai sai ko sai ko sai ko dukiya wa kadhalika al-ithbatu faqat haka tabbatarwa kawai ka ce kai Allah kana bautan Allah bai cika ba sai ka kore laisa tauhidan domin wannan akwai shirka kenan bali tauhidi abunda yake tauhidi mutadamminun linnafai ya tattaro korewa wal isbatu e, nafai wa isbatu isbat nafai jami'u ma ya'budu min dulillah wa isbatu lahi ko isbatul ibadata lillahi wahdahu wato shine la ilaha illallah wannan kenan tauhidi na bukatan wannan daga can da aka ce min muqtadiyati tauhidi za ka kara min oya oh, ma zo da shi wa min muqtadiyati tauhidi daga abubuwan da tauhidi ke nema ifradullahi jalla wa ala wancan korewa ne gaba daya tabbatarwa tabbatar da ta Allah mai girma da ɗaukaka da bauta ifradullahi ta'ala wahdahu bil ibadati zahira keɓe Allah da bautatawa ta bayyane bautatawa ta bayyane za ka riga ya tashi tun daga kalmomin shahada rukunan musulunci kenan shi ne la ilaha illallahu muhammadun ibara أو بعبارة an la ilaha illallah wa إلا الله وأشهد muhammadu محمد رسول wannan شين وانا ظاهرين كبادني zahiri ne don mutum ya yarda da ita a zuci bai faɗa ba mu aurin mu kafiri ne saboda haka nan sai mutum ya fito fili ya faɗa ta da haka wannan kaga ya bada sai da sallah zahiri ko bade zahiri ne azumi zahiri ne zakka zahiri ne hajji zahiri ne yanka abu ne na zahiri roƙon Allah abu ne na zahiri tasbihi haka salati ainihin hailala zikiri bi anwa'ihi zikirin shiga da fita zikirin bacci da tashi wannan duka ibadatun zahira yasa aka ce al ibadatu aiku kullu ma yuhibbuhu Allah min al a'mali wal aqwali al zahira wal batina zihi hiya zahira wal batina to sai na koyi al batina na koyi ya tashi daga cikin daga rukunan musulunci guda shida kaga imani da Allah baɗini ne imani da manzanni baɗini ne gaskata mala'iku baɗini ne gaskata littafi baɗini ne ainihin gaskata ranar ƙarshe baɗini ne gaskata kaddara kaga shi ma ainihin abu ne a ɓoye nan duka ibadodi ne na ɓoye da dai sauran abu da zai gaskata sam'iyatu gaskata azabar kabari baɗini ne gaskata hisabi باطنی نے گسکت میزانی باطنی نے گسکت جہنما دا الجنہ باطنی نے ذاك أشياء باطنية كثيرة وانا إيمان يحدى وانا قلت الله وعدوا بالعبادة الظاهرة والباطنة قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كتموس صلوا لنا نفر الله نصلوا لنا ننافلا نصلوا لنا na sunnoni masu ƙarfi wa suke da yake yake da na kan yi anin yanka irin na hadaya yanka irin na layya yanka irin na suna da yanka irin na alwashi na yanke-yanke wa mahayaya rayuwa ta gaba ɗaya wa mamatiya da mutuwa na dukka lillahi rabbil alamin la sharika lahu Allah bai da abokin tarayya a gare shi shi kadai ke wa bidalika umartu. isa aka ce kiran manzanni ifradullahi kowanne manzo tauhidin da manzanni suka zo da shi kaɗai tallace yau bai zalika wa wannan aka turo ne karantar da ku ba rububiya ba rububiya kuwa ya san Allah wanda ma yake bai san Allah ba shekantaka ce ko auna da ice shi ne Allah yana shakka yana cewa yana zaton dai ba wani Allah kila sai shi eh? ai je ididdebo in ya san shi dai Allah ya akai Allah bai san inda ya mallaka ba ko yace a gina masa je karato ya gano dai don ina tsammanin mu sana ashe ba Allah ne shi ba don ma bai san kan abin da ke can ba abubuwa da ya su nan barkatai bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin to wannan kenan biyu kenan ko daga abin da tauhidi yake nema ya kamata menene bukata wai tauhidi nan in kuna magana kuna magana tauhidi kuna magana tauhidi Kina a hira da kai ko a tambace me kuke so tabbatarwa tambaya ce wa jiza kuma man fa za ta a kwakwalwa tauhidi me kuke so ku ya kamata duk inda musulmi yake duk inda musulma take duk ma wanda ya tambaye ka tauhidi me ake so a tabbatar ka ce eh abu da tauhidi ke so tabbatarwa ainihin cikakken bara'a tauhidi tabbatarwa cikakken bautatawa Allah gashi na uku wajen abu bakwai ne wani abubuwa ya kamata mutum ya karance su يا حد su da kama anan kalmomin ba za su iya zuwa كلمة la'alla kalma da kalma shi ma bi ibaratin alha افراد الله وحده باسماء الجلال وصفات الكمال ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون saboda haka daga cikin abin da tauhidi ke bukata kaɗai ta Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai. da wajen sunayensa bi asma il jalali da sunayensa masu girma sunayen girma wa sifatil kamal Allahu muttasifun bi kulli kamalin wa munazzahun an kulli kafi. min ghairi taharifin babu juyarwa a ce a juyar da suna amma inda aka ce yadullahi fauka adihim sai su ce ni'matullahi fauka adihim in an ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffan sai su ce waje a ba Allah ne zai zaba gashi fi'ili da fa'ili su ce a wannan da ake ce masa taharifi don ba tawili bane ba wannan taharifi juya maganan ne kawai a ce ainihin ko waje a malaku rabbika wal malaku saffan saffan ba Allah ne zai zo ba Allah baya ciki baya waje bai gaba bai baya bai sama bai kasa to kenan Allah babu subhanallah saboda kana babu karkatarwa wala ta'tilin babu kuma korewa da baki ce ai ba haka ake nufi ba wala tamthilin ba ba da misali irin Allah ce ai Allah kaman kaza yake babu takayifi Allah ta'ala laysa kamithlihi shay ba wani abu irin Allah wa huwa sami'u Allah mai ji ne albasiru mai gani wanda suna nan guda biyu sai su kusa mai da kai mala'ika suna iya mai da kai ma tamkar mala'ika wajen bin Allah tun da ka san ina jinka to tun da ina jinka ko za kare bakinka harshenka za ka yi masa burki in kai mana ƙarya misali ko in na yi muku ƙarya nan ai Allah ya ji Allah zai ci tsaye ne a inda ba kwana ko kuna nan ba abin da za ku yi shi ko dole ne in na tuna Allah same to duk abin da zan faɗi a kan wannan kujera zan faɗi gaskiya ba zan faɗi abin da ba gaskiya ba na san Allah albasiru ina gani na to ai zan bar nan inda zan koma da ake ai Allah ya gani in na taigar ko Allah ya gani in na gudu Legas Allah ya gani in na tai Makka Allah ya gani in na tai Ingila Allah na gani na ina basiru ne wannan zai sa tilas ko in ji tsoronsa a kowane wuri ko da daddare ko da rana to balle kuma a ƙaro da wancan suna al'alimu ya san halin da na shiga a ƙaro da wancan suna ainihin alkadiru Allah na da ikon karɓar rai na koyaushe ga shi dai yanzu muna wannan littafi kila ba zan gama littafi nan ba ba zan wa akan wannan kujera ba ina zaune ne ana jiran ajali na in ba ba wanda ya taba ni ba wanda ya taba ni za ku gana tafi lau kamar bacci ana malam ya tsau bacci malam ina babban bacci ne ya shira la Allah yanzu kam zai wahala ko kai ni yanzu amma dai da asusu bahi kai wani ma ina jin bai iya zuwa gida sai dai bai rufe shi ba sai dai ya nemi wurin kwanciya a nan bai iya tahiya gida sai dai ya ga algarkar ya shiga ranar sa. kome zai iya yiwa to haka wannan zai sa ni lallai ba zan saki jiki ba a koyaushe in zama kamar yadda annabi ya ba mu shawara ittaqillaha haythu ba kunta ka ci gaba da jin tsoron duk halin da ka samu kanka a ciki saboda haka nan wannan albasiru haka Allah yake ya sabu da wannan wa qala subhanahu walillahi al-asma'ul husna Allah na da sunaye mafiya kyau fad'uhu biha ku roke shi da sunayen nan ku roke shi da su ku roke shi da ainihin wayna sunaye wa allazina yulhiduna fi asma'ihi ku kale ku mutanen nan da suke karkatar da sunayensa eh, masu karkatar da sifofinsa masu ba da misalinsu sayujzauna ma kanu ya'maluna za a saka masu ne abun da suka kasance suna aikatawa wannan kenan na nawa kenan na uku kaga ina bukatan ta Allah wajen sunaye wajen siffofinsa amma ba tare da ta taharifi ta'adda ta'atili da tamsili ba wa min muqtadiyati tauhidi yana daga cikin abubuwan da tauhidi ne ke bukata al'imanu bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama gaskata manzon Allah wa jami'i ikhwanihi da dukkan yan uwansa minan nabiyina wal mursalina da annabawa da mursalai har ma kila kai da ka karanta tariqatul hijratain da ulul azmi kilan ka kafa dangin sa qalilai da ulul azmi da mursalai da annabawa qala ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih Eh, walmuminuna eh, amana rasulu manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaskata abinda aka saukar zuwa gare shi eh, aka saukar masa daga ubangijinsa walmuminuna mu'minai ma kaf sun gaskata kullun amana billahi kowanne cikinsu annabawa ainihin mu'minai sun yi imani da Allah kaga wurin gaibiya wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba mu ware wani daga cikin manzannin Allah wa qalu gaba ɗaya suke cewa samiina wa ata'na mun ji mun sallama gufranaka yani gafarka Allah muke roko an rabbana rabana. wa ilaikal masir makoman mu gaba da an tattara da mai gaskiya da mara gaskiya namiji da mace zuwa ga Allah makoma take suratul baqara aya 285 wa qala ta'ala fala wa rabbika Allah ta'ala ce na rantse da ubangijinka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la yu'minuna ba wanda zai yi imani hatta yuhaqqimuka sai sun ɗora ka mai gudanar da hukunci fi ma shajara bainahum cikin abubuwan da ke gudanawa a tsakanin su sun mala ya ji dofi an fasahin ainihin harajar sannan ba su samun kunci a ransu min ma ta daga abin da ka yanke su ji daɗin abin nan da ka yanke wa yusallimu taslima su ba da kai ainihin ba da kai in kiya kenan a yi sautin da sa'a 65 to wannan na hudu ya kare na biyar wa min muqtadiyati tauhidi daga cikin abun da tauhidi ke nema ya tabbatar a doron duniyan nan kai aiki na nan wannan wancan za ka yi kai kare wannan za ku yi da jama'a wannan al'umma za a haɗu da miji da mata da 'ya'ya daga cikin abun da tauhidi ke kira gare shi ke bukata a tabbatar alwala'u lillahi ulillahi wali rasulihi goyon baya ga Allah shi kadai goyon bayan manzon Allah goyon bayan mu'mine kullum ka kasance tare da mu'minai kamar dai mukaddima sa ta can wal bara'atu min shirki da yankewa daga shirka wal mushrikina da mushrikai saboda ba a haɗa kai wannan kun ga ainihin kamar da ne Allah sarki na ma ka karanta masoniya kaga aqidan masoniya kishiyar musulunci ne kai tsaye ke za ka yi ku za ku haɗa yan uwantaka yan uwantaka duk inda ka bullo ka ga a famu a karya kiran annabi muhammad masu kamar dama shirin da aka yi wata kawai ta hau kan wannan aƙida ta karya ta tsakiya ko kuma ta yi masa rugu kamar misali ne a ce ka ɗauko katon dutse ainihin ka ɗora akan ƙwarya a ga za ta yi a daidai ta rafafafafafa ko irin menene muke ce mata jinkin dan karo din nan ba shi ne motar nan da take daɓe ba ta bi ta kan kwarya kana ga za ta yi to wannan abin da masoniya kenan take a kan addinin musulunci duk ma addinai gaba da in ba yahudanci ba yahudanci ne kawai suka wa kafa qala ta'ala ya ayyuhal ladina amanu Allah ya gargaɗe kai Allah ya warware komai malam za a yi mamaki ga ƙura'anan nan ga su ga naka a gida abun mamaki mun ƙi tsayawa makarantar littafin na da cancanta ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya subhanallahi ta bakin wani malami da abin ya buge shi a kanta ake to sai me sai yaya ya kuma za a yi shi kenan ba wani maganar sharhi kawai amma tsawon gaba kawo ta ayar mu tafi mas'ala kaza ya ko tsallaka masara E, eh, ya ayyuhal ladina ya masu imani la tattakhidu aduwi wa aduwakum kada ku kuskura ku rike makiyana ku auliya a masoyanku idan ka in ka bi lahira ka dako wannan littafin da shi za a shara da shi a lahira tulquna alaihim bil mawadda ku dinga jefa soyayya a gare su wa kada kafaru bima ja'akum ba kwa gani sun kafircewa abin da aka zo muku da shi ba su kaunar musulunci ba su kaunar wani kama mai kama da musulunci yau rubutun larabci kawai za ka ga kyamashi ake tsoronsa ake ji ka rike shi a farare abin nan sai ga mutum ya samu rubutun larabci sai ka dan boye ka samu jarida ka kunshe shi kada a gani من الهك جاءكم من الهك ابن كذبوا كنا جفكيا يخرجون الرسول جاشي سنا فد منظر الله وإياكم له وانا فشين ما أشبه الليلة بالبارحة وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم لليك شجنكو كي إيماني دا الله غهد جنكو إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي إن ديكم فتو جهادي دون أوكا كلمانا وابتزاء مرضاتي na ilaihim bil mawadda za ku dinga ɓoye soyayya gare su wa ana a alama bima faito. ni na fi kowa sani hakkai mun fi ku sani abin da kuke kulle da shi wa ma tuk da abin da kuka bayyana manya fa yaf'alhu minkum wanda yi wannan daga cikin ku kada zalla, sawa as ya fata daga zakiyar hanya duk ma wani dalilin sauka da za a kawo sai mu ce maka al'ibratu bi umumin alfazi la bi khususil asbabi na shida wa min muqtadiyati tauhidi daga abinda tauhidi yake son tabbatarwa ta hakimu manhajillah tabbatar da tsarin Allah a bayan duniya qala ta'ala wa man ahsanu min Allah hukuma wa fi Allah babu wani da ya fi Allah kyawun hukunci liƙaumin yuki nuna ga mutanen da suka yi imani suka sakankance in kuma akwai shi kawo shi shi saboda domin wannan tambaya ce a ainihin tambaya ce da siga a ainihin da yake da suna korewa ce da siga tambaya ta fi korewa tsanani korewa da ga tambaya korewa ce da kalubu tambaya ce da kalubalanta kamar inda ake cewa ne ala haddi man zallazi yashra indahu illa bi iznihi ba wani wanda zai yi ceto a wurin Allah sai da izinin Allah in akwai shi ka kawo shi shine yasa aka fara da man to haka irin wannan yake irin wa'annan sai goge suke karfin su yafi korewa kawai korewa da siga tambaya kaga korewa ke da ta tahaddi babu abin in akwai a kawo shi wa min muqtadiyati tauhidi daga cikin abun da tauhidi ke son tabbatarwa na bakwai kenan ko an yi sagan nizamu al-iktisadi wa ta'limi wal i'lami wal fikri wal akhlaqi wafqa al manhaj ar-rabbani wan nabawi subhanallahi ilimin ma yanzu muna bukatan sunayen ilimi ne muna bukata mu san kowa su wane ne su daga abinda da tauhidi yake son tabbatarwa an yi sagar nizamu a kera tsari a fitar da wani tsari kamar da aka ce al-iktisadi na tattalin arziki yau ka dubi madarafa kadai daga hanyoyin da aka tsara na tattali hanyoyin da za a kawar da talauci a doron duniya nan ɗungurungun wanda an bi hanyoyin kuma ta tabbata an kawar da talauci iyaka ran da aka daina bin hanyoyin ko talaucin ya dawo wanda ba za su faɗi ba yanzu tun an kawo hanyoyi sun fi ɗari in ji ainihin masu iya magana to wa'ancan hanyoyin ake so tauhidi na neman a tabbatar da wa'annan hanyoyi na tattalin arziki wata alimi da hanyoyin karantarwa lalle a yi su daidai da tsarin musulunci wal ilami da hanyoyin sanarwa isar da saƙonni irin na musulunci wal fikiri da hanyoyin tunani mufakir na jin ran alanis ɗina ai mun yi mufakkir guda ɗaya wanda filosofa na musulunci wanda yi wanda yi du'a to a ta akwai littafai na ga da na kalli ta na ce Allah da iko yi ta yanzu wa zai karanta wa yana inda aka jero wasu mufakkiru na jin sun kai ko shi da ko bakwai littafin kato haka dukkan wa'annan filosofa ne na musulmai to muna da miliyoyin su sun yi karatu sun yi karatu sun rasa abun da za a yi da karatu babu aiki karatu an tattara an kulle shi ko ka karanta ba inda za a yi da shi babu ta to abinda tauhidi ke nema a tabbatar da nizamul iktisadi da at-ta'limi da ilami da al-fikri wal akhlaqi da ainihin halaye tsarin anin tarbiyya kenan an koma bangaren tarbiyya dole a yi shi irin na musulunci wifqal manhajin rabbani daidai da tsarin ubangiji tabaraka wa ta'ala wan nabawi da tsarin da ainihin annabi ya tsara to dawo da haka nan wannan kun ga bangare abubuwa za ga guda shida abin da tauhidi ke bukata ko tambayan kai ko a ina ka faɗi sarahatan ka cika baki wani abu da tauhidin abin da addinin musulunci ke son tabbatarwa ne fa tauhidu manhajun kamilun lil hayat tauhidi tsari ne cikakke ga rayuwa bal huwa hayatun lil hayati dole rayuwa ce ta rayuwa rayuwa rayuwa kira walan ta'uda lil ummati huwayi ako wiyatuha wa karamatuha wa sayadatuha wa makanatuha illa idza haqqaqat at-tauhida bishumulihi wa kamalihi على مراد الله جل وعلا وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم توحيدي tsari ne wanda ike cikakke ga rayuwa bal huwa hayatun lil hayati rayuwa ce ta rayuwa walan ta'uda lil umma huwiyatuha ainihin ra'ayin al'umma bukar burin al'umma ba zai taɓa dawowa ba burin nan na al'umman annabi muhammad ba zai taɓa dawowa ba wa karamatuha karamcin wannan al'umma ba zai lan ya'uda wa siyadatuha shugabancin al'umman annabi muhammadu ba za ta dawo ba wa makanatuha matsayin al'umman annabi muhammadu ba za ta dawo ba illa idan haqqaqat at-tauhida shikenan kada ma yi wata wahala sai in ta tabbatar da tauhidi yana jin ko nan muka tsaya littafin nan an biya ka kuɗi littafin hmm? daga yau ka a ƙara yi ko nawa ka sai littafin ya ishe ka yi ka tafi ka je ka tsora a kai hmm? bishumulihi tauhidin kuma gaba ɗayansa kamar yadda aka faɗo shi a baya kuma yadda za a faɗo shi wa kamalihi ala muradillahi daidai yadda Allah yake nufi جل وعلا وعلى مراد رسول الله دي دي يد مزان الله يكي نفي صلى الله عليه وسلم سبود حكا ولا ينبغي أبدا أن يمل العلماء والدعاة طرح قضية التوحيد بل لا ولا يجوز لهم أن يقدموا عليها غيرها من قضايا الدينية فهي فهي الصيحة الأولى لكل رسالة والدعوة الأولى لكل نبوة والخطوة الصحيحة الأولى لكل داعية متبئ قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الدلاله wala yin bage bai kamata abadan wa abada an mallal ulama wa du'atu tarha qadiyati tauhidi malamai da masu da'awa su kosa daga karanta da tauhidi balle ɗalibai a fara karatun tauhidi wani ce a isa haka a tsaya haka an wuce nan ba a kai ba nan ba a wuce tauhidi sai dai a kai shi ba wani lokacin da za ta yi tauhidi ya isa haka mun san Allah wannan alama ba mu san Allah ba kenan wannan darsa duk inda ake darasi wajibi ne a sato duk abin da ka san kana karantarwa ko da wanne yare kake karantarwa ka tabbatar da ɗaliban ka kana jefa musu tauhidi lissafi aka baka ka karantar da lissafi sai ka koma ka karanta za ka iya karantar da rububiya da uluhiya da ainihin asma'u wa sifatu a cikin a cikin lisahi ballantana turanci ballantana hausa wa uba larabci balla kai mai koyar da alkur'ani wannan abin da ke ba ka dinga rabtu. kana tafiya kana rabtu. kana tafiya kana hada al'umma da Allah kana jan al'umma manzon Allah kana hada su da Allah haka za ka dinga karatu don in ba haka ba sai ka dinga zuba ilimi kullum ka dinga yaye watsatsu yau in rage wancan kalma ɗalibanka kana son su musu. wannan ya yi haka wannan ya yi haka wannan ya yi haka in ka je ka kalli wuyi ka ga da ka a ciki to ya na haka waye da laifi a cikinmu su ne ko ni ala da yake da kai ne ba karatu to zuba ilimin kaɗai kake ko kuma kana yi iyaye na rusawa amma a ce ma an haɗu da iyaye an haɗu da malamai malam ɗalibai mai za su yi tun za su bi Allah a ce inda duk ga kafa ka ga kafa ɗanka ga kafa ka ga kafa matarka ga kafa ka ga kafa mahaifiyarka a yi karatun nan a gama ku koma ku je ku sake tattaunawa in tana ta koma ta tattauna ya'ya bacci ya same su ki koma ki tattauna ki tsaya ki je ki dawo ki je ki dawo in kin tashi da safe da wannan tauhidin za ki tashi rayuwarki wajen koyarwa kin wuni ba da misalin wannan inda duki kafa ki haka malam tilas mu zai wahala su tafi wani wuri amma wannan ya yi wancan ya kare wannan ya shiga ya yi karatu rabi ya ba da aƙida rabi wancan ya shiga ya zuba ilimi kawai shi abin da ke bukatar ɗalibansa su haddace karatun shi a ce ya iya koyarwa subhanallah abin mai amfanin karatun da babu tarbiyya karatun da babu tsoron Allah bai sa iya mu kullum zaka je ce to an yi karatu dai an sauke an yi sauka karatu Allah sa na tsoron Allah ne to shi karatu ne shirin wannan du'ai Allah sa na tsoron an ce miki ba mu tsoron Allah shiri mana ga alama to ga karatu tuli amma ba aiki da ba su je makarantar nan ba su fi ku tarbiyya sun bi wancan ya je ya tace Qur'ani wanda ya je ya tace sittu wancan ya je ya zo da digirinsa wannan ya je da kaza ɗinsa ina nan iyayensa ba su huta ba yan uwa ba su huta ba yan kaza ba su huta ba ba wani alama wanda ya karatun da wanda bai karatun ba ba bambanci illa wannan na shi kana ba tsayawa akwai karatu ana buhu buhu tambaye ni kaji gani a kafa in ga alama to ba muna karatu babu rabto yan uwa ɗalibai mu ba malaman ne ba amma a yi kokari a dinga kamantawa an kun karanta kafin ka shiga aji ka tsaya ka yi nazarin karatun da za ka yi da ne za ka raba shi ka tsaya ka duba ka ga karatun ya fita gaskiya ne na farko ka ga fitan karatu shi isa yawa ka je ka cikul ana ka je ka cikul a can ka je ka cikul ana gaskiya da wuya ka ba mu haƙƙinsa tunda ba ka samu cikakken lokacin da za ka zuba ilimin ka ya rabto sa ba ga aiki na ga aiki ta ga aiki na tilas ana bukatan ka samu ɗan lokacin da zaka samu da ka zaka duba karatun da zaka karanta kai to ne kada ka zama Allah ya ji kallon abakar yace to yanzu lokaci yayi ashe su ne masu karatu yace lokaci yayi nan ta don mu daifa nan magana yace lokaci yayi mu ja jiki mu tsofaffi mu bar yaran nan su fito su zo su koyi da addini yadda ya cancanta kada mu tare wurin mu zama mu ne na bara mu ne na bana abinda muka yi bara shi za mu koyar bana su da suka kawo mu ne muke mu ne na bara mu ne na bana eh a ya ake maimaitawa ya kamata duk ɗalibai a koyi rabto a karanta karatu a duba a kai muke kamar yadda ya faɗe shi ɗazu ba kalma ce da zamu dinga faɗi da baki ba bal wala ya juzu lahu bai halatta ga malamai ruwa uba du'atu balle ɗalibai an yi kaddimu alaiha su gabatar da an yi kaddimu gairaha alaiha su gabatar da wani tauhidi akan a gida min ya dini daga matsalolin addini sallah kamar a ce mu da mutum ya musulunta sallah kai da mutum ya musulunta kalmar shahada a sanar da shi kalmar shahada me yasa yanzu muka waye gari ga mutane sun musulunta sun daɗa musulunci sun je hajji sun dawo daga hajji sun yi abubuwa wani hayya ce ya yi hayya islamic amma an ba shi sarkin dodo ni na gani mutumin haya islamic ya yi ya yi karatu ya yi kaza ba shi ya musulunta ba babansa ne ma ya musulunta amma mutumin nan wai a garin su kabilan garin da suka tashi ma shi za su tsaka kai suka ce mun baka sarkin dodo yace na karba haji sarkin dodo sai saboda samun hada kansu na ce to ya ake ka zama sarki yace eh me ka gyara a ciki yace da sun za a yanka koya ya daga shi sama kwada da kasa in ya mutu a ce to yanzu ya nemo malami yanka ce ka nemo ya yanka wani malami ne zai zo yanka masu bautar dodo abin nan wannan ilimi ne nuna haka da umar ma ɗaliba wannan ne irin karantarwa mu karatun da muke ba fa karantarwa muke ba muna zuwa ne muna miwa mutane ne kuke so ku ce kun zama musulmai ku ce kuna sallah kenan an saka kai mu dawo gida mun gama karantarwa ba abin da ake karantarwa kai dai ba za ka ce a bari ba ai amma dai ina fata Allah ya fa mutane suna jin wannan abu ba tsaya a gaya mutane gaskiya ko mutane ba yawa ya ta alheri da dai taro da yawa mu zauna mu biyu mu ta yin abin mu annabi ma wanda bai samu mabiya ba kan je lahira shi kadai shi kadai zai je lahira yanzu ya ce a ah, kamar irin yadda ake ana ba da comment din nan cewar ga suwa ne nan ga sarki wane nan ga fatawan shi ga kaza ɗinsa ga irin dokinsa wancan da kuke gani yana tsalle shi ne mai gora wancan shi ne mahaukacin sarki wancan ga shi nan mai kunnu wancan shi ne kaza ɗin sarki to haka a lahira na ba su kyauce mala'iku na ba annabi labari wannan wane kenan kaga ba wanda ya yi imani da shi shi kenan zai wuce sai ga wani nan ya taho da mutum biyu ko uku haka wannan ma annabi ne iya da suka bi shi sai ga wancan ya taho da yan jama'a ana nuna wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam can sai ga wata tawaga ice halako ni ne na aka ce ba kai ne ba can aka ji ma sai ga wata tawaga bai ga karshen ta ba aka ce to kai ne na hmm? to saboda kana me za ka kwallafa ranka sai ka samu jama'a jama'an ne su fashe in ba za bi Allah ba kawai kama gaban shi za mu bi Allah ku zo mu taru mu bi Allah amma ba za mu zama mu taru ko mu tara dukiya ko mu tara wani ko don mulki wasu mutane ko don mallaka ta oh, kowa kama gaban shi ba tafiya ce ta mulki ba ba tafiya ce ta samun kuɗi ba ba tafiya ce ta neman suna ba mu taru ne mu bautawa Allah hasa ba katina mu ga me za mu iya kuncinawa ma za nu kaddimu lidinillahi kama qala sahibul kitabi me za mu iya gabatarwa hasa ba katina wannan shine manufan mu ba gaba ba baya iya abinda da muke iyawa fahiyar saiha ita tauhidi ita ce kira kira al'ula ta farko li kulli risala ga duk wani jakadancin da aka zo da shi duniyar nan da tauhidi aka fara wadda a wata al'ula shi ne kira na farko li kulli nubuwa ga duk wata annabtaka da aka turo ta wal khutwatu sahiha shine tsari ingantaccen tsari al'ula na farko li kulli da'iya muttabi'in mai bin Allah mai bin ainihin mai da'a qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula mun toro manzo a dukkan al'ummu ani ibudullah ku bautawa Allah shi kadai wastani butagut wa minhum man hadallah a mutanen na akwai wanda Allah ya datar da shi ya shiryatar da shi wa minhum man haqqat alaihi dalala sai akwai wanda kalman halaka ta tabbata kan shi وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني da muka turo kafin ka ya sai da muka aiko masa annahu la ilaha bautawan gaskiya habuduni ku bauta mini shi ni kadai suratul anbiya aya 25 famaza yamliku man faqada tauhidi to duk Allah wanda bai da aqida mai mallaka mai amfani duk abin da ka mallaka a duniyar nan ba ka ta Allah ba wa ma da man hudiya ila tauhidi mai mutum ya rafa har ya samu tauhidi aqida sa ta yi kyau duk abin da ka rasa da aqida kana ai ba ka rasa komai ba فلنتحرك فلنتحرك جميعا لدعوة البشرية كلها إلى التوحيد الصحيح بخلق عظم وكلمة رقراقة جميلة وموعظة حسنة رقيقة فنحن لا نتعامل مع ملائكة بررة ولا مع شياطين مردة ولا مع أحجار صلدة بل نتعامل مع نفوس بشرية فيها الخير والشر فيها الحلال والحرام فيها الفجور والتقوى فيها الطاعة والمعصية ما لم ينكي ما نشاور الجماعة أبوين فلنتحرك جميعا دم متاشي قبائها wannan ba aiki ne da zabarwa wani shine zai ba wallahi kowa ya sa نتحرى الجميع لدعوة البشرية تمكن أن أدم كلها إلى التوحيد zo a kaɗe ta Allah da abin da tauhidi yake bukata wa'ancan matsalolin guda bakwai ɗin da aka faɗe su a baya bi khuluqin azabi da halaye masu kyau wa mutum na mujrimi mutum na fa mutum bai iya mu'amala ba kuma yazo zai da'awa filas dukkan mu kori makarimun akhlaqi domin da ruwan ciki ake jan na rijiya idan mutum ya kasance bai da halaye masu kyau tubuwa za ka kira saurare ka wa kalimatin raƙaraƙatin jamila da kalmomi masu kyau yanzu in mutum yana son ya samu kwangila ai ya san fadancin da yake ta gana mai uluwul himma abin mamaki mai neman kuɗi ya san inda zai kai shigar da kansa ya samu kwangila mu masu addini ba za mu iya bin wannan hanyar mu isar da addini ba yanzu ku duba a cikin irin wannan da wani misali ku tuna malamin da likita in za a ga likita sai an yi buki ya yi buki ya je ganin likita ya lokacin sa ya zauna a bilayi lokacin sa Wani ina zuwa ya zauna likita na ce mai ke damun kai na ce a na son ka maka tallan addini ciwon da ke damun ka kai likita ina a ka kashe kuɗin ka ban za ka da kuɗin ka sabai ce a'a ba komai kakka damu akwai ninkin su kawai don iya wannan likita wa'azi ya biya mako don kuɗi ya shiga amma mu wai ba mu yadda mu bayan Allah ba ne ba mu ba mu yadda Allah nan gaskiya ne ba annabi Muhammadu nan gaskiya ne ba wannan in an mutu din nan za a tashi ba ba mu yadda ne wai wancan akwai gidan wuta akwai gidan aljanna muna neman gidan aljanna nan ne ba muna neman kariya da gidan wutan can mu ba za mu irin wannan ba ko wani mai kama da shi haka wanda ba ma sai ya kai wannan ba wani gidan rawa ije sa ya ce ya yi sallah ya gama ya gama sallah ya gama ya gaba mutane ce na jama'an gari aka ce suna ta yanzu sun buɗe wani shakki ya buɗe gidan rawa sai ce ku nuna min gidan aka ce karon kallahu kuma za ka je kai gidan rawa ce a'a zan goyi. Na je ya shiga mutane suka gan shi manajan gidan rawan da ya gan shi hankalin sai tashi akramu kallahu kuma ya kawo ka ice na zo ne nema nema na son fili zan zan yi dirama dirama malam ce malam lafiya ko jikin ka ce, wallahi lafiya lau nake da gaske nake to miliyan kaza ke sai dawa ce na saya ka kuɗi biya shi aka ce to ka je gobe kana da bayan awa kaza zuwa awa kaza kaza gabatar da dirama kai ce Allah ya kai mu ya zo ya zauna aka yi fefe daya ton ɗinsa ya zaka ce to malam bismillah malam mutumin nan ba sai ya hau ba ana jira ga gemu ga kaza sai fara inna alhamdulillahi sai aka ɗauka shi gantaka zai yi zagi musulunci aka fara ihu usta usta ana ihu yana magana yana magana ana ihu yana magana kai suka ga da gaske yake ana magana kafin na jima yana kuka duk gidan rawar kama kuka gaba ɗaya suka juye tun da Allah ne ya zuciyarsa mu wallahi malam da abinda da muke nufi ne kiran wallahi akwai wani abu a ciki shi yasa mutane ba ka ganewa ya kama kuka suna kuka ina kuka aka gama duk gaba kiɗa gidan rawan ya kwashe su mai da su masallaci dalilin da aka samu wannan magana ba shi ba da labari ba wani ne ga yaro a cikin masallaci ya san shi dan iskan anguwa ne da ya gan shi zai ce kai me ka masallaci ita ran ne ka masallaci na zo sallah ne Allah da iya aka yi kake zo ya ɗauko wani labarin ya bashi to ballanta na mutane mu ba su kai wannan kankarewan ba ta inda duk inda ka shige za a jama ka ustaz salamu alaikum ka kasa tsayawa ka ba su koda kalma da ko kalma biyu ustaz kun taso Allah saka da alheri mutane na suna da bukatar da'awa suna da bukatar mu kira su mu kenan mu ci gaba da tafiya mu kenan kwara ɗari ba gaba ba baya wanda ya kai haka kamata majalisun sun fi haka kiranmu ya fi haka yaduwa saboda haka nan kalimatin rakarakatin da kalmomi masu daɗi jamila masu girgiza jiki in zuciya tana da kyau kalmar da za ta fitar da baki za ga ta da daban in ko zuciya akwai wani abu da aka kulla da barbarun dabaru na aka shirya akwai wanda ake so a yanka to ko za ka iske abu ba zai tasiri ba wa mau'izatin hasana da wa'azi mai kyau raqiqa fanahanu la na ta'amalu ma'al mala'ika kai fa ku sani injimalan ba fa da mala'iku muke tare ba barara ba za mu zauna mu ce da mala'ika kaɗai za mu dinga hulɗa ba wanda baya sabon Allah kila kuma hulɗa da wa'annan masu sabon Allah mu shige su wala ma a shayati ne marada ba da shaitanu muke zaune ba da ba sa ganewa tunda kun san an ce an shaitan su ba sa musulunta shaidan ba aljanu ne ba zuri a shaidan su ba sa ganewa ba shaidanu muke zan da su ba mutane muke zan da su aljanu ma salihu na wa hun duna zalika shaidanu ne wanda ba sa ganewa to balle yan adam bale adam to abun da mu nemi abun yi wala ma hajarin salda ba muna magana da duwatsu ne ba ke kasassu bal na ta'amanu ma an nufosi muna abala da tare da rayuka bashariya na dan adam فيها الخير والشر أكون كيركي أكون بنزا إن بنزا سكن كرما نكيركي راسو كرما فيها الحلال والحرام تكين سو أكوي حلال أكوي حرام وفيها الفجور أكوي واسع وأتكين وإن متاني والتقوى أكوي ما سصورا الله فتكر واسكي بكاتا فيها الطاعة المعصية قال تعالى وهديناه النجدين ممكن مصدشيها نيوي كتابي إما شاكرا وإما كفورا وقال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها Allah ya rantsi dare wa ma sawaha da abin da ya kiranta shi fa alhamaha fujuraha wa taqawaha ya kimsa mata ainihin shiriyarta ainihin watsewanta da shiryarta duk a haɗe tana da bukatar taimakawa abin da ibirin jaye da za a matsa mata shiriyar za ta kori ainihin batan in ku shaidanu suka maza mata batan zai kori shi shirya kada aflaha man zakkaha Allah yace tabbas wanda duk ya tsarkake ta ya bunƙasa ta ya rabauta wa kada khaba man dassaha wanda duk ya turbuɗe ransa ya gama tabewa shamsi aya ta bakwai zuwa ta goma وقال تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا مو مكشيرة الدشي هنيا imma dai ya zamo daga cikin masu godiya ga Allah ainihin su san ni'imar nan daga Allah ne bi ma'anar kalima wa imma kafura shehi Muhammadu Hassan rahimahullah bayan yayi dogon magana yana cewa min fadlillahi alayya an sharrafani ikhwani al-fudala bil akademiyyati al-ilmiyya في قناة المجد الفضائية زادهم الله فضلا وتوفيقا وهدى بشرح كتاب الأصول الثلاثة لسماحة الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة وافئة وأسكنه الفردوسي الأعلى بما قدم لدعوة التوحيد هنا daga cikin baiwa ta Allah ni'ima ta Allah ɗaukakawa an sharrafani ikhwani al yan uwana masu daraja sun ɗaukaka ni bil akademiya a majalisa ilim al'ilmiya majalisa ilimi fi kanatil majadi a aljazira can ana ce mata kanatul majadi al inda ake watsa ainihin abun an ce da jazira an riga an san kowace ce jazira zadahum Allah fadla wannan majalisa gaba daya Allah ta'ala ya kara musu daraja wa tawfiqan da dacewa wa hudan bi sharhil usul salasa in zo in yi sharhi li wannan usul salasa da samahati ash-shaykh na babban malami shehi al-allama Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'a wa da Muhammad firdausi Abdul كشجد محمد بن عبد الوهاب الفردوسي الأعلى بما قدم لدعوة saboda سبب da ya يباير wa al'umman annabi Muhammadu na tauhidi shi malami Muhammadu Hassan bayan ya faɗi dalili da suka daina haka fata hayyabtu kathira harkan malamai ke na yi baya baya da dama ni ne iri na zai sharhin kitabun tauhidi na irin wannan shi littafin malamai ba kuwa zai dinga ɗauka wa wada kashi ba yau ko ka duba mu yanzu wurin mu za ka iske ka ɗauki littafin malami wali min auliya Allahi nasarari mutum ya ɗauka kace kace da littafin ka duba fa wai ne kullum na tuna wancan magana Allah rufa asiri littafin nan na jin da ina hannu na wata rana sai na je na samu mai littafin nan wuya ya bincike ya kakkakulo ya gano kurakuran maliku guda bakwai yana bin malamai malamai a sa hannu don a faɗakar da al'umma daga inda maliku ya halaka kada su halaka shi abin da ya gano shi a na fagarin kaduna wani abin gaji zai zai kaɗa kai da gwiwa yau ka duba ainihin wannan malami ne kafin bi mana da kalim ko magana yake ke kasan wane ne shi ko da baka san shi ba kan ma za ka danta lidinin layi hudu ba ita zama littafi kuma duk mutumin da ya karanta wannan hudu ba da zuciya daya tabbas ya rasa inda zai kunna kasa sai ya dai dinga shakkan musuluncinsa sai din bai da zuciya ta musulunci sai ya dinga tunani an ya kushi yanzu ba ta mutane yake ba kansa yake tunani shi ko musulmi ne to amma da aka ce masa yazo zo ya sharhin kitabu tauhidi ya ce gaskiya na ji tsoro ni ne zan yi sharhin kitabu tauhidi ba ku kitabu tauhidi da fa usulul salasa an artaqiya hadal murtaka in hau wannan matsayi ɗaliban ilimi ku koyi wani abu nan asab kawai yanzu da an ce maka yi magana kan littafi kaza yanzu da za ka fara caka-caka da shi wa an yuzkar ne a kira sunana wa anal faqiru dalilu ila jiwari ismi hadal mujaddid rabbani aljalil أتيت مي نيزا أشرا سونانا وأنا الفقير إن المسكين الذليل كفر تتشي إزوا كسا دوانا مجدد باوان ألا نيجير ما أحد سونانا أسونايش كاي أبو نايمين نو كجيدا كتواتو وقلت بلسان الحال والمقال sai na faɗi wannan magana da lisanul hali a zuciyata da sarari na asiru khalfa rakbil qaumi da arajin mu'ammilan جبر ما لاقيت من عوجي فإن لهدت بهم من بعد ما سبقوا وكم لرب السماء في الناس من فرجي وإن ذللت بقفر الأرض منقطعا فما أنا أعرج في ذاك من حرج ita asir tun da ake haka ne zan ci gaba da tafiya khalfaraka bil qaumi a bayan tawagan mutanen nan mutanen sun wuce zan bi su za arajin ina jan gindi araj zan bi su za dingish ta araj mu'amilan ina faɗi su kan sun riga sun wuce amma zan ci gaba da bin sawun tawagan ina dingish mu'amilan ina farai jabara ma laqaitu min arajin ɗorewan abun da na fama da shi na gurguntaka kila in na fara bin su Allah na da iko zai iya miƙar da kafata a yanzu kan ne gurgu amma zan bi shi a gurguntakar ina farin Allah mai iko ne ina iya magance min don shi jabbaru ne ya ɗora min malakai abin da nake fama da shi min arab min iwajin na karkacewa wa inna hiktubihim min badi ma sabaku in ci musu bayan sun riga sun tsallake fakam li rabbis sama ai da taba ubangijin sama fi ubangijin sama fin nasi min faraji min farajin fin nasi fakan min faraji buɗi nawa da dama an sha an samu buɗi lirabbi sama ga ubangijin sama fin nasi a mutane Allah kan ya buɗa Allah mai iko ne ma huwa inda Allah ya bi aziz fa in dalaltu bi kufri al-ardi kuna ci gaba da zama cikin sahara tunda na bi bayan su na bata a sahara mun katsiyan na yanke daga gare su to fama ala a'raji fi zaka min haraji fama min haraji babu laifi ala a'rajin akan gurgu fi zaka in ya fata kan hanya aka tafi aka bashi ya fata kan hanya babu laifi ba za a zarge shi ba dan me ka tsaya ka ce kun ga ba ni da kafa da Allah da kafa da na cin ku sallallahu an yajbura kasarana wa an yaghfira dhunubana وأن يستر عيبنا وألا يجعل حظنا من ديننا قولنا وأن يحسن نياتنا وأعمالنا وأن يجعل عملنا خالصا لوجه لوجهه الكريم وألا يحرمنا شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحقه وأن يقر أعيننا بنصرة التوحيد والموحدين إنه ولي ذلك ومولاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسأل الله إن أروكم ألا أن يجعل كفرنا أن يجبر كفرنا يقول كريوا مكي حقيقة أتفير مكتفير متاب لي وأن يغفر ذنوبنا na roƙonsa ya yafe mana laifukanmu wa an yassura aibana Allah ka suturta aibobinmu wa Allah ya ja'ala na min dinina kaulana wa Allah ya ja'ala na kaulana min dinina kada Allah ya sanya rabonmu a addini shine surutunmu Allah ka ruwa mana asiri yadda ya zan wannan surutu shine kada rabonmu wa an yufsida niyatina وأن يفتن نياتنا أنك جوت تفرفو فيه وأعمالنا دائما وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم الله كسن أيكم كيبون دم بسكر الله ميكوتا والله يحرمنا شرف الدعوة إليه كدا يهنا من رامو لو الدعوه أوزوا قريشي Allah ka haɗa mu da masu yin da'awa kuma mai abin da muke iyawa wa karamatal balagi anhu da karanci isarwa daga gare shi wa dalalatul khalqi alaihi bi haqqi da nuna wa halitta Allah ainihin da gaske su ga Allah su bautata masa wa an yuqirra a'yunana bi nasrati tawhid wal muwahhidi Allah ka tabbatar da murnan mu نظرا توحيدي نظرا ما سكت الله انه ولي ذلك ومولاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد إما أبو أحمد محمد بن حسان الذي الأول ألف أليب ألف أليب أكو دا إشرن دا بقوي دا كسجران النبي محمد صلى الله عليه وسلم eh ɗari hudu uku na sheku to ɗari hudu التعريف بالكتاب wancan duka maganan shimfiɗan mai littafi ne kafin a shiga littafi wannan littafi al'usulu salafa ta'arifin littafi. innal mutali'a لكتاب أصول لكتاب الأصول الثلاثة يلاحظ أن المصنف رحمه الله لم يبدأ مباشرة بالحديث عن الأصول الثلاثة التي جعلها الشيخ عنوانا لكتابه هذا وإنما قدم بين يدي الأصول الثلاثة بمقدمة شاملة جامعة ثم تشتمل على ثلاثة موضوعات مهمة جدا ودون كهية مي كرنتاوا مي دوباوا لكتاب الأصول الثلاثة قوانا لتافي توشي قدا أكو يلاحظ زي يسوكتي معنى ذيقا أن المصنف ما لتافنا رحمه الله محمد بن عبد الوهاب لم يبدأ مباشرة بالحديث bai fara magana kai tsaye ba anil usulis salasa daga waɗannan tushen guda uku allati ja'alaha ash-shaykh unwanan likitabihi wanda malam ya sanya shi sunan littafinsa هذا أصول الثلاثة الأصول الثلاثة وإنما قدم بين يدي الأصول سيدة يشم كده كافين يشقى usul salasati bi muqaddimatin shamilatin jami'a inda yayi wata shimfiɗa hadaddiya gamammiya tashtamilu ala salasati mawdu'ati muhimma jiddan wanda ta hada mawdu'ai guda uku masu mutikan muhimmanci waduna duna kahiya ga sunan za a kawo maka الموضوع الأول ويشتمل على أربع مسائل موضوع فرق يا حدا مسألولي قدابير أي قدهو ذكرها المصنف رحمه الله بقوله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل قدوبة تنبقى مغانا اعلم ka nemi sani rahimakallah Allah ya ji kanka badalan wanda za ka ce Allah ya gafarta min da iyaye da jama'a na da kaba ce kai dinnan mai neman sani kai ne abokin tafiya mai neman ilimi ne ake wannan du'a'i ainihin Allah ta'ala ya haɗa ka da rahmar shi annahu yajibu alaina to dai wajibi ne akan mu ta'allumu arba'i masaila koyon mas'aloli guda hudu al'ula al'ilm neman ilimi malama ba ki da uzuri ba ka zuwa makaranta ba ka da uzuri ba ka zuwa makaranta kafan dai ba Allah ne zai bi ka ba kai ne za ka bi Allah to hutun da kai ko za ka bi Allah kai za ka tafi duk inda ka san za ka je ka koyo addini kai za ka je wa huwa ma'rifatullahi wannan ilimi shine ilimin sanin Allah ba ilimin sana'a ba wannan ilimin sana'a yana da nashi yana da faitarsa daban wannan ilimin sanin Allah tabaraka wa ta'ala wa ma'arifatu nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam da sanin manzonsa menene nashi akan ka menene naka a gare shi wa ma'arifatu dinil islami bil adilla da sanin addinin musulunci dukka sanin Allah da sanin manzon da sanin addinin musulunci bil adilla da hujjoji qata'iyyai don abu ne da zaka kudure الثانية مسألة تبيو على عمل به أي على عمل بالعلم أي كده wannan ilimi ilimi babu aiki da shi kamar bishiya ne ba ta yaya dole ilimin na da aiki da shi a thalithatu a da'awatu ilaihi kira zuwa ga ilimin nan kada ka cuci kankace, in na karantar da matata da 'ya'yana ya isa ai ko kabila ka bai isa ba wanda ya samu kawai الرابعة الصبر على الأذى فيه لابد من الصبر yin haƙuri a kan cutar wanda ake fama da shi a wannan karantarwar ko a wannan addini ɗin. وسأذكر الأدلة إن ta'ala الله تعالى مفصلة yace zan kawo hujjoji in Allah ta'ala ya yarda kuma daban-daban tare da sharhi الموضوع الثاني هذا موضوع الأول لأنه موضوع موضوع كمان بابي بابي موضوع النبي ثم شرع المصنف رحمه الله بعد ذلك في ذكر ثلاث مسائل أخرى daga في sai أنبت وصمت wajen بند وإن تند banda فقال إلم رحمك الله Annaho, ya ji ba'a da kulle wa musulmatin ta'allu muhazirin na Sa'ilis, ta na fi wani amalo mai yi Allah Ta'ala nake ke roƙo ya datar da ka yi jinƙayinka, Annaho, ya ji ba'a da wa musulmatin, ya na waje ba a kan ɗaukacin duk wani Musulmi da Musulma. Wajibi ne ba suna ba ba. با مستحب بني با مستحبي بني با تعلم هذه المسائل كويوم وإن مسألولي الصلاة قداؤكو والعمل بهن دين أيكي دسو دولني ولا كان كون من مسلمي دا مسلمة الأولى أن الله تعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا بل أرسل إلينا رسوله فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار كوتا كان أنا قطعا متن يا فاموان يا بكم ذي تيجا بدا فاما كفر آه، نبقر كودي تبث الله تبارك وتعالى إشي يا هلي تومو يا هلي تومو kuma Allah ya wadata mu da dukkan abun da mutum ke nema Malam ya tarukna hamalan bai bar mu kawai ba bal arsala ilaina rasula ya turo mana manzo mu annabi muhammadu ne sallallahu alaihi faman da dakhala aljanna wanda duk ibi manzon nan zai shiga aljanna wa man afahu dakhala an-nara wanda ya saba masa tabbas ya ma shiga wuta الثانية أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل تبت الله تبارك وتعالى بيرده أن يشرك معه أحد أن يشرك أحد معه أحد أو ندش a wajen bautarsa bai yadda a haɗa shi da mala'ika na kusa ba ballantana manzo da ake turowa Allah kaɗai ake kaɗaitawa الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله تعالى لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله tarka shi walau kana aqraba qaribin wannan sai dai an shiga ciki tabbas wanda duk iwa manzon Allah ta'ala da'a manzon Allah da'a ya kuma kaɗe ta Allah tabaraka wa ta'ala wato ya zan musulmi kenan to fa bai halatta a gare shi muwalatu goyon bayan man haddallaha wanda yake gaba da Allah wa Rasuluhu da manzonsa. Walau kana aqraba qaribi mutumin nan ko da mafi kusan kusanci ne. الموضوع الثالث انتهى موضوع الأول والثاني ثم بين المصنف بعد ذلك ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم التي أمر الله تعالى جميع الناس باتباعها بقوله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها sannan للتافي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد ذلك بايا وانتم بايا بعد ذلك أينهم بي... آه، ثم بين المصنف بعد ذلك ملة إبراهيم يبين عقيدة إبراهيم التي أمر الله تعالى جميع الناس وأن الله تعالى يهولدك متان باتباعها بقوله اعلم رشدك الله لطاعته Allah ya kimsa ka gahi masa da'a hanifiyya ta millata Ibrahim hanifiyya miƙewa zamowa kaifi ɗaya barin aƙidu kaf abi Allah shi kaɗai shine ƙudurin Ibrahimu hiya anta abudallaha wahda shine ka bautawa Allah shi kaɗai mukhlisan lahuddin kana mai keɓe bauta gare shi wa bidhalika amara Allah jami'an nas da wannan ne Allah ya hori dukkan mutane wa khalaqahum laha هذه هي zakar الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله بين يدي ala على على الأصول الثلاثة wannan sune ne mawdu'ai guda uku wanda mai littafi ya ambato su bai kafin bai ne da hadith kafin ya shiga hadisin an usul salasa ثم شرع بعد ذلك في الحديث عن الأصول فقال فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من ya bayan wancan ainihin a maganarsa daga usulu salafa yana mai cewa فإذا قيل لك إن أنت مك من أصول ثلاثة وإن توجن أكو التي يجب على الإنسان معرفة فتها واندفن سئك وجب عقدا أدا فقل معرفة العبد ربه باوا يسمق بانجيجنسا ودينه دع الدين سوى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم ختم المصنف رحمه الله كتابه هذا ببعض قضايا الإيمان باليوم الآخر كالإيمان بالبعث والحساب دقنا ميلتا في محمد بن عبد الوهاب الله تعالى يزيقنشي يقرق ليلتا في انسا وانا دوص مطلو لنا إيماني دلانا كرشي كما آه، إيمان دلانا كرشي كما إنسو إيماني دتاشي لحسابي هذا وصف مجمل عام للكتاب الذي بين أيدينا ومع صغر حجم الكتاب فهو لا يتجاوز عشر ورقات إلا أنه عظيم الفائدة بل لا أكون مبالغا أبدا حين أقول إن الكتاب مع هذه المقدمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله بين يدي الأصول الثلاثة يشتمل على الدين كله كما سأبين ذلك بالشرح والتفصيل إن شاء الله تعالى والله وحده الموفق وعليه تقلان هذا وصف مجمل وانا سبتا وانا أدمكله عام جمم للكتاب كالتافي الذي بين يدي أيدينا وانك قبمه ومع صغر حجم الكتاب duk da kankantan girman littafin nan fa huwa la yatajawazu ashara warakati duka duka bai wuce takarda goma ba fa littafin asalin littafin kamar misalin ai kaga mai masail jahiliya warka nawa ne asalin littafin yadda ka san babi haka yake illa anna annahu azimul fa'ida sai dai ina da babbar fa'ida balla akunu baligan abadan hina aqulu ban zaƙe ba in na ce maka innal kitaba ma a hadhihi al in an haɗa shi da wannan shimfidan allati zakaraha shaykh rahimahullahu bayna yaday al-usul thalatha yashtamilu ala dini kulli ya haɗo addini gaba ɗaya kama sa ubayyinu zalika bisharhi wat tafsili insha Allah wallahu wahdahu al-muwaffiq wa alaihi tukulan gare shi ake dogaro أولا تمهيد للمصنف بين يدي حديثه عن الأصول الثلاثة ويشتمل على ثلاثة أبواب الباب الأول ويشتمل على أربع مصائب الباب الثاني ويشتمل على ثلاث مسائل آه، آه، الباب الثالث شنو الثالث mafahumul ibada ce farko dai ga wata shimfiɗa wannan shimfiɗa ta mai littafi ne bai eh, tamhidul musannif bai ne dai hadithi gaba ga magana an usul salasa wannan littafi wa yashmilu ala salasati abwab ya hada babi uku الباب الأول يشتمل على أربع مسائل يا هذا مسألة لي قد الباب الثاني نبي ويشتمل على ثلاث مسائل يا هذا مسألة بدأك الباب الثالث مفهوم العبادة أبدا داك فهمت أنا معنى عبادة ثانيا توضيح الأصول الثلاثة بيان وإن تصم بدأك نعم تمهيد ya haihu da mana sarai shi kenan littafi ya kare a mukaddima na مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا